بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقدموا الأنبياء ولهم عذابا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي gaba da tafsirin munawar Ramadan shekara 1441 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya dai da shekara 2020 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyu ko muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da tamanin da biyu yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da tamanin da uku wanda ubangiji ta ala ke cewa allazina qalu inna allaha ahida ilayna الذين قالوا إن الله وإذا أخذوا من قبله البينات والذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب من قبلك جاءوا بالناس والسور والكتاب Ubangiji ta lace, Allari na ƙalo inna Allah a ahida ilaina, sai Allah ta'ala ba mu labari irin makirkin da Yahudawa suke yi wa addinin musulunci da kuma zagin Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi, da kashe annabawa da kuma cewa sakamakon su wutar nama ne mai kokuna kuma su suka jawo kansu wato ainihin wannan azaban ba ubangiji ala ne za su fito da Allah ala ke kara gaya mana irin karyar da suke alladina qalu yahuda sun wanda suka ce inna Allah ahida ilaina Allah ya ɗauka mana alkawari Allah nu'mina li rasuli ba za mu yi imani da wani manzo ba hatta ya tiya na bi qurbanin sai ya zo mana da wata ibada ko sadaka ta kudu hunar wanda wuta ake cin wato Allah ya dauka musu alkawari a cikin attaura a karyar cewa duk annabin da ya zo kar su gaskanta shi sai ya zo da mu'ujizan da idan kana in kai sadaka idan Allah ya karbe ta wuta ta fito daga sama ta sauko daga sama ta zo ta cinye wannan abin da ka ba da sadaka tukunna kafin su yi wato imani da shi amma karya suke yi ubangiji ta ce, kul ka gaya mu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qad ja'akum rusulun min qabl ai wasu manzannin sun zo kadina bil bayyinati da hujjoji da mu'jizozi kala kala wa billati kuntum da ma abun da kuka faɗa sun zo da mu'jizan wuta ta dauko daga sama ta cinye sadakan mutum idan Allah ya karbe ta to kalima qataltum me yasa kuka kashe ku kuma annabi ya haya da annabi zakariya me yasa ai sun zo da irin abin da kuka nema manzala kuma ya zo da shi amma ba ku yi imani ba kuka kashe yanzu kuma ku dai irin wannan mu'jiza kuke nema a sai karya kuke yi ubangiji ta lace in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi to za ku yi imani da wani san annabawa ai sai a gaskanta ku cewa a yanzu in manzala kuma zo da irin wannan mu'jizan za ku yi za ku yi imani amma karya suke yi ko da magana ta ya zo da irin wannan mujizan ba za su yi imani ba shi sa ma bai zo da ita ba saboda kan annaba sun zo da ita ba su yi imani ba ubangiji ta'ala yana gaya mana irin karyar da ya yahudawa suke da abubuwa da suke faɗa a cikin attaura wanda babu shi a cikin attaura ne su goye gaskiyar da ke cikin attaura su bayyana domin za ta bayyana da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi annabi ne kuma a tauran tana umurtan su yi imani da manzo Allah abinda babu a taura sai su faɗa su sai a taura ta ce kaza domin su kafa hujja da wannan wajen kin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a da dan akwai annabawan da idan kai sadaka a zamanin su to alaman Allah ya karbi sadaka shine wuta ta sauko daga sama ta dinne ta dinne fara sai sa kabila da hadila da lokacin da suka yi rikici kamar yadda ubangiji ta ala ba mu labari sai ka ne kashe haji da duk kashe kayan annabi adam amma me yasa aka kashe shi saboda sun yi rikici akan aure za su auri wata yarinya dama in an afi yan tagwaye guda biyu namiji da mace can ma'aikin tagwaye namiji da mace nan sai a ɗauko mata ta wancan ta wanka wanda aka haifi sare sai a haɗa da wannan a ɗauki wannan a haɗa da wannan shi da sai ce bai zo sai dai aure wacce aka haifi ta shi ne aka ce to ai ibada a ga waye Allah zai karbi ibadansa duk wanda Allah ya karbi ibadansa to shi ne zai karbi shi ke nan abi da kai ibada ibada da rago da yin karako fi tabi da zai shi ke nan wuta ta sauko daga sama sai ta cinye rago alama an karbi ibada abi da sai masa wato ainihin hasana daga nan kuma sai kashe shi yayi nadama akan kashe shi to kaga sai suke ne suke cewa to ai wani annabi ne zai zo babu wannan irin wannan mu'jiza su ba za su imani da manzala sama tun da bai irin wannan mu'jiza to amma karya suke yi manzala sama ya zo da mu'jizan da ta fi irin wannan ya zo da mu'jizozi daban-daban wanda suka fi wannan ya sa rana ta tsage wata ya tsage yana dan dare goma sha wannan rabin ya fato a nan wannan rabin ya fato a kura ta yi masa magana ko tutture dibino ya yi masa magana Allah ya saukar masa da mala'iku sun zo sun taimake shi a wajen yaki an ba shi alkur'ani babban mujiza wanda ta kakari duk fasaha mutum ko balaga sai ko da To amma nan kawai neman mafita ne ba wai sun san gaskiya take kuma sannan zuwa da wuta ta zo ta cinye sadaka nan ne alamar ta karɓo wannan sharku man qabla shari'a wanda suke kafin mu ne shari'a manzo za ta kuma ba ta zo da wannan in za ka yi sadaka sai ka ba miskini shi zai cinye sadaka kuma Allah ya karbi sadaka ka idan ka yi don Allah ke sa zuwa nga ingantacce manzon Allah ta sama ya ce uqitu khamsan lam yusahunna adu min fa amma ni abuwa guda biyar ba ba wani annabi kafina ba wani na cikin fasahihu rasulillah abubuwan da za su yake manta da su na farko ce nusritu bi rubi masira ta sha ni na taimake ni da razani tafiyan wata guda idan tsakani na da abokin gaba na wata ɗaya ne na taso zan je ya yaƙe tafiyan mai wata ɗaya ba sosai yara zan wannan Allah ta'ala ba masa kuma wannan taimako sannan yace kuma ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini kasa ta zama wurin sallah kuma ta zama abun sarki wato sauran annabawa al'ummatan su ba dama su sallah a ko'ina sai a masallaci kuma ba za su yi sallah ba sai da ruwa sai sun yi alwala da ruwa kuma idan babu ruwa za a yi mai za a yi taimako sannan ma kuma ce duk inda sallah ta riski mutum ya yi sallah a wajen wuri ma masallaci sannan ya ce wa wajitu shafa'a an ba ni ceto wato a shafa'atul kubra idan an yi taron alkiyama to ba kowa zai ji tsoron tinkarar ubangiji ta'ala sai manzala da kuma dan gatan Allah shi ne wanda zai je tinkare shi nemi ceton wato ainihin al'umma ba al'umma sun nemi sauran annaba su ce su sun kasa maza ma idan an zo yin sai sai ha ana da hada mana wani ga wannan shafa'atul kubra wato daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace kullu nabiyyu abu ila qaumihi khafatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amma kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa ne kawai kabilansa kawai ko garinsa kawai amma ni ba aiko ne zuwa ga mutane gaba ɗaya duk duniya ni ne musulunci na ne ta illa an halatta mini in ci ganima a wajen yaƙi ganima ba ta halatta ga wani daga cikin annabawa kafin nawa idan aka je wurin yaƙi aka samu ganima sai a riba kuma a cinye ganima kuma halal halal amma sauran annabawa idan an je yaƙi aka samu ganima to za a zo a tara ganima ne a wuri guda sai a jira ikon Allah idan yaƙin babu matsala an yi shi tsakani da Allah Allah ya karbe shi to wuta za ta sauko daga sama kawai sai dai a ga wuta na saukowa sai ta zo ta cinye ganiman gaba ɗaya idan kuma yakin ba a karba ba ba ba ba ba ibadan ba ta samu karbuwa ba to ba wata wutar da za ta zo ta cinye wannan ganima sai a kama mai ce ta ina aka samu matsala ko ni yayi sata ne a cikin ganima ko ni yayi kaza sai an warware matsalan tukunna kafin wutan da zo ta cinye wato ainihin ganima amma shi ko manzala ta kuma sai aka halatta masa shi da al'umma ku yi yaji ku samu lada ku nemo ganima kuma ku yi amfani da ita har sahabbai suka yi kuɗi da sababin ganima suka yi kuɗi da sauran ganima za a zama shi yana samun kuɗi ta kawai man duk da ba shi ne manufan ba amma ya zo a hadisi duk da rizki ta ta zai sai an sanya arziki na karkashin inuwan ta kawai to da aka fito har da aka yi ta yi a zamanin maza kuma aka fito garuruwa da yaki aka samu irin ganima hunayi wanda ba ta samun ganima irin ta ba sahabai sun wadata bayan ya rasu an yaki zamanin abubakar da umar da usmanu aka samu ganima a iraki da sham da sauran garuruwa sabai zai zama suna cikin suna cikin wadata bai tumari kama kar da wato ainihin wannan al'umma maza da kuma ne kawai aka halattawa wato ainihin wani saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala bai kaddara ko kuma bai hukunta irin wannan hukuncin a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gatan da yake da shi a wurin sa sai ya zama na kawai in kai sadaka za a ci sadaka kuma Allah ta za ka fi ladaka ba sai wato wuta ta zo daga sama ta ta ta cinye shi ne Allah ta'ala sai ke musu rashi da suke cewa sai an zo da wannan mujizan sai ke musu ai akwai annaba da suka zo kafin manzon Allah ta kuma sun zo da mujizozi daban-daban da kuma irin abin da kuka faɗa wato idan an karɓi sadakan mutum wuta ta zo ta cinye wannan sadaka din to amma duk da haka ba ku yi imani to za ka babu abin da za a kawo muku ku yi imani Ko za ka kun kashe annabawan ne ma maimakon ku yi imani da su saboda ta'addai a wannan karyata da'awa da suke yi ne da aibanta su kan da'awan su na cewa a yi lalle lalle sai sun in bayyana musu wannan mujinan za su yi imani karya suke ba za su yi imani ba ubangiji ta ala ce fa in buka, idan ma suka karyata ka suka ki su yi imani da kai faqad kuzziba rusulun min ka. an karyata wasu manzannin kafinka wanda suka zo kafinka zo jabu bil bayyinati sun zo da mu'jizozi daban-daban da hujjoji wal zuburi da littattafai wal kitabin munir da kuma littattafai masu haske masu haskaka hanyar shi az-zubur kamar su hukku ibrahim irin takardu wanda ba su ga a ce musu littafi ba sai sa annabi dawuda aka ce zabura aka bashi wa atayna dawuda zabura saboda takardu ne aka bashi wanda kamar ƙari bayani ne na alkaura ba wani tafi ne mai zaman kansa ba don annabi da wanda ba manzo ba ne annabi ne ya zo ita da addinin annabi to annaba sun zo da takaddu kamar irin su ibrahim irin su zabura ta annabi dawo sun zo da kuma wal kitabin muni da kuma littattafai masu haskaka hanyar shari'a kamar at-taura injila da sauransu amma ba ku imani da su alkitabu anan jinsu jinsu kaje a jirgi littattafan gaba ɗaya da saboda haka kenan da'awar ku karya ne ba gaskiya kuke ba kuma ko da an zo muku da duk abin da kuka nema ba za ku yi imani ba a sai kun ga azaba wanda take mai raɗaɗi iri iri kafin kai kafin ku yi kafin ku imani kamar yadda Allah ta'ala ta inna ladzina sabaqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al na'am inna ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al wanda karma Allah ta tabbata a su na azaba ba za su imani ba da za ka zo da kowace mu'jiza kai kun ga azaba iri iri tukunna sannan za su yi ainihin imani ba za ka wannan su ma ba za su yi imani ba sai sun ga wannan to ka su dame ka ba kai ne farau ba kun ma kun su bidi a mana wasu to da haka ni ba ba kai ne farau a cikin manzanni ba wasu sun zo kafin ba su ma an karyata su to da haka wannan tasbiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato don hakuri ne a bisa karyata shi da kafirai suke cewa ya yi haƙuri an yi wa wani kasan laraba sun ce al-mushkila su za a man kafar wato mushkila idan ta gane sai sai sun idan musiba ta sauka a gari sai zama kai kaɗai ne kake da wannan matsala to ta fi damun amma in kowa da kowa ta shafe shi mutane da yawa to sai zama baka da ne baka da damuwa sosai saboda ba kai kaɗai bane to saboda haka tun da sauran manzannin ma haka ne to kar ka daga hankalinka ya rasulullah wato anan kama ana bashi hakuri ne kar ya damu akan abin da kafirai suke ma. kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin suratul ahqaf yace fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum wato kai hakuri kamar yadda manya-manyan manzanni su kai hakuri su ne ulul azmi ba ko ta himma da hakuri karka gaggawa kai hakuri irin na annabi nuhu ya sha wahala an karyata shi an azabtar da shi amma duk da haka kuma Allah ta'ala ya taimake shi akan mutane. ya kuri irin na annabi ibrahim ya sha wahala da mutanensa ya kuri na annabi musa ya sha wahala da fir'auna da jama'arsa ya kuri na annabi isa alayhi salatu ya yi fama da yahudawa har su nemi su halaka shi dukkanin su Allah ba su nasara to kai ma kai hakuri don kai hakuri ubangiji ta ta'ala zai ba ka nasara a kan mutane kuma manzala ta suna ya yi haƙurin kuma ya ci galba a kan wato abokanai sa har Allah ta ta'ala ya sauka addinin sa a duniya sai Allah ta'ala ya كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن تهزئ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع ubangiji ta ala ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya tantare ko. duk mai rai zai mutu zai bar duniya wa inna ma tuwaffawna ujurakum ana cika muku sakamakon ayyukan ku ne yawan kiyamata ranar kiyama to ina babu mutuwa a ina za ka samu sakamakon sallan da kake yi da azumi da zakka da sauran abubuwa na ibada saboda haka sakamakon su a lahira ne saboda haka shi sa kowa zai mutu idan kai mai kyau za ka ga mai kyau idan kai mummuna mummuna za ka ga sai sa Allah ta'ala ce faman zuhuziha anin nari duk wanda aka nisanta shi daga shiga wutar jahannam wa udkhila jannata aka shigar da shi aljanna faqad faz wanda ya samu barar shine gayan abin da mutum yake nema a ce ya mutu ya je lahira bai shiga wuta ba aljanna ya duk wanda ya samu wannan to ba karamin rabo ya samu ba wannan ko ana samun sa ne da tsoron Allah da kyawun ayyuka sai Allah ta'ala ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba ta kasance ba face dan jin daɗi ne da ruɗi to da haka idan ko ka biye wa jin daɗin rayuwar duniya ba za ka shiga aljanna ba za ka rudu kai ayyuka na sabon Allah ba za ka yi ibada ba ƙarshe za ka je ka shiga wato ainihin wutar jahannama ubangiji subhanahu wataala yace kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya dandane mutuwa wato wannan kawai fadin Allah ta'ala ne kullu man alaiha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyan nan zai mutu kuma ubangiji ta ala shi kadai zai wani wato mutane gaba ɗaya za su mutu aljani za su mutu mala'iku ma za su mutu har wanda suke dauke da al'arki sai sun mutu kowa da kowa sai ya bar duniya wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun za a yi doka na ko kowa wanda bai mutu ba ma bai mutu Allah ta lafi da man sha Allah ta wanda Allah ya ga dama zai mutu ba a lokacin su ne mala'ikun da suke dauke da al'arshi to su ma za su mutu kuma bayan wannan kuka sannan sai Allah ta'ala kuma ya sake ka mutu to kowa da kowa zai rasu babu wanda bai zai bar duniya ba wannan ne zai rusa maka burukan ka da yawa da duniya burin da kake da shi dogon buri da wasu abubuwa da kake nema da za su hana ka ibada su hana ka bin Allah su sa ka sabon Allah duk in kana tunan mutuwa za su rufe shi sa mu za su ma ce aksiru min zikri azumin lazzat ku yawaita wato ambaton masu rusa jin daɗi ku yawaita tina mai rusa jin daɗi ita ce mai ita ce mutuwa in ka tina za ka mutu kuma komai sai ka zama ya zama maka mai sauki sannan in mutuwan ta zo kuma baka isa ka da ita baka isa ka da ita lokacin da makakin ta zo wa ja'a sakratul maut bil haqq zalika ma kunta min mutahi makakin mutuwa ta zo da gaskiya wannan ne abin da kake kaucewa duk kauce kauce ka ga mutuwa to in ta zo kuma shi shikenan ba babu yadda ka yi babu wani yau wanda ya ce sai a bari ya dakatar da ita mutum bai hika ba wa idan maniyan an shabat alfaraha alfaita kulla tamimatin lata idan mutuwa ta kafa farcinta to ba magani ba magani da zai amfani shike nan kawai dole ka tafi ana ji ana gani duk son ka da ake duk ƙwararrun likita da kake da su ba su yi ta su miyar maka da mutuwa ba sai dai su yi yawo ƙoƙarin su kai wani ma maganin ne yake kashe shi gari neman maganin a jarraba wannan a jarraba wannan to sai a sa masa a rai masa wani magani da bai dace ba ba shi sha ko a masa ajuran da bata dace ba sai ta zama ita ce sababin mutuwan gashan nasa shi ke sababin mutuwansa ba ciwon bane alhali ba a sani ba ko da kai mutuwa ta zo baka isa ka abin nan ta kauce mata kuma ko ka kauce in ka ga ka kauce mata kwanan ka ne bai kare ba kuma za ta dawo ta sake dauka wa aral manaya qabda ashwa man tusib tumit wa man tuqi yu'amar fa yu'ar in ga ta kau in tana tafiya ne ko ita ko kallo ba ta yi in ta buge ka za ka mutu in ta kauce maka za ka dan ja amma daga baya za ka mai za ka dawo ka sake ayo annabi musa alaihi salatu wasalam kamar ne zuwa cikin bukhari da mala'ikan mutuwa zo ɗaukar ransa sai ce masa ya zo ya ɗauki ransa shi ke nan sai wanke mala'ikan mutuwan da mali da ya wanke shi da idon bai faɗo ya dawo kuma sun to da ba son mutuwa kaga mutuwa ke nan abun tsoro ne to sai dai-dai ga ubangiji ta ala ya ce na je wajen ba a kai ɗauki ransa amma ba ya son mutuwa ba ya son mutuwa to ya za a yi sai ka je ka gaya masa idan yana so za a ƙara masa rayuwa a samu saniya kullum a jefa gashin ta jefi shekara in gashin saniyan nan ya kare sai a ɗauki ran yana buƙatar haka za a ko da gatar da yake da shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi mu ta ce to idan gashin ya kare kuma sai in aka ce sai mun kowa sai ce ɗauki ni su kawai domin ko shekara nawa za ka yi dole za ka mutu ɗin wajen ishta alfan ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تقيم القبر to da ko ka ja ka ja din ma dai mutuwa za ka yi kenan daga ran da ka mutu kuma duniya kamar mafarki wanda ba akan ba su zaɓi amma wannan ba a ɗauki manzara kuma lokacin da za a ɗauki ransa kafin a ɗauki ransa san da aka ba shi zaɓi aka ce kana son a ɗauki ransa ko kuma za ka ta zama a duniya a sai ta zo tashi sai manzara kuma ya ce a na zaɓi in mutu tafi wajen ubangiji su ba da wata sai su kai gaya wa sahabbansa ya ce abdun kuyira bainar duniya wa bainar ma'in da lai fakara ma'in da akwai bawan da aka ba shi zaɓi aka ce ya bar abin nan ya zauna a duniya ko kuma a ɗauki ya koma ya samu sakamakon ubangiji sai ya zaɓi gara a ɗauki sai ya je ya samu sakamakon ubangiji shi nan sai na abubakar sai fashe da kuka ina kuka da ba a lafa abin da ya fahimta sauran sabai bai su gane manzala ta kuma ake wa shi ya gane wasu matasa suka ce ka duba da na yana ta kuka ana maganin wani mutum shi kuma yana kuka to a kai manzo kuma ne aka ba wa zabi shi ya fi fi ilimi shi yasa ne shi yasa ya ba. mu shi kenan aka daure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da akwai wanda zai dawwama a duniya wato ban ban nan wani wanda zai dawwama a duniya da maza Allah kuma shi zai dawwama to babu tunda Allah ya dauki bawansa Maza Allah sallallahu alaihi tare da cewa mutuwa ba kowa ba a son gani. ne to amma a haka Allah ta'ala sai ya dauki rin mumini tare da yana son gani. ne ko da shi ya san gatan da ya masa a lahiyar to sai aka zo aka ɗauki manzala lafiya kuma to waye wani ba zai mutu ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها ولو كانت الدنيا تدوم لواحد za رسول الله في ba da wanda zai zama a duniya da manzan kuma kasance yana rayu da har yanzu yana cikin mu to amma babu to tun da ko babu din ba sai ka sallama ba sai ka sallama ba za ka iya mai da mutuwa in ka zo sai ka sallama ka bai tsoro kwanan kai kare dole za ka me ya kamata ka yi shine kai shirin mutuwa kai shiri ka tanadi guduri na wato ainihin tsoron Allah a cikin suratul waqiya Allah ta'ala ce fa laula idza balagatil qulqum wa antum fi najmin mansurun ina da da a ce lokacin da ran rai zai zo makokoron dan uwan kuna kewaye da shi kuna kallon sa da ku iya mai da wannan ran ma ai ba za ku iya sai ka can gaba yake tarji'un an kuntum sadiqin kuma idan ran mana inda ga soke lokacin da mala'iku suka kiwaye ai a kokarin zara ransa kana gani rin nan na fita na fita yana gargara amma ba abun da kariya sai dai ka fashe da kuka ba amma za ka iya dawo da ma to tun da ko ba za ka iya dawowa ba sai ka sallama ka ne kauya ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kaddara mutuwa kuma babu wanda bai zai mutu ba ma tasabibu wal mudawa wal ladhi jalaba ad-dawa wa ba'ahu wa man sha likita ya rasu wanda yake girma gani ya rasu wanda ya siyo maganin ya rasu wanda ake wa maganin ya rasu babu wani wanda ya rike a duniya kada mutum wanda bai rasu ba mai kuɗi ya rasu miskini ya rasu sarki shugaba ya rasu talaka shi ma ya rasu malami ya rasu jahili ya rasu mai tsoron Allah ya rasu mara tsoron Allah fashiri ya rasu fashiri ya rasu mubini ya rasu kafur ya rasu babba ya rasu yaro ya rasu namiji ya rasu mace ta rasu babu wani kallon mutum a duniya wanda bai rasu ba daga ake nan za ka iya mutuwa ala ayi hali karka ce a da tun da talaka ne ko tun da ni mai kuɗi ne ko tun da ni yaro ne ko tun da ni namiji a kowa da kowa ba wanda bai zai mutu sai dai baka san lokacin da wato ainihin za ka mutu ba ne kawai wannan gairu ne wanda Allah ta'ala ya bar wa kansa sai kai tanadi kai tanadi mutuwan ya zama kana cikin wato ainihin shirin da wa abu rabbaka hatta ya ce ta yakin kai ta ibada a lokacin da mutuwa za ta zo maka ubangiji ta lati wa inna ma ka wa kauna ku jura ku yau na siya ana cika muku ladan ayyukan ku da kuke yi a siya ko mai yawa ko kai, ko ɗan kada ko babba ko ƙarami a ranar ma ne ake cika maka aiki wato wannan ayan tana faɗan abubuwa guda biyu abu na farko karka yi tsammanin sakamakon ibadanka a nan duniya za ka samu kaje kai ta nafila kai ta nafila da daidai don kai kuɗi kana ta wa kanka lokaci da wani ya ji ka nan bai kuɗi ba ko ka je kai ta karatun qur'ani kai ta karatun qur'ani don kai kuɗi kana bata wa kanka lokaci ko zikiri don kai kuɗi ko shugabanci kana bata wa kanka lokaci ne wani ya fi ka bai yi ba so da haka in dai aikin lahira ne to ana ba da sakamakon sa a lahira ne ba a duniya amma duniya abinda Allah ya kaddara maka zai baka ke sa ina ba kaburi ma wanda bai yi imani da ina ba fasiki wanda bai yi ibada ba ai galibi masu kuɗaɗen galibin su ba mutane kirki mutane ba zan su suka da Allah su ne kana a ba imanin ka ne ka ka samu kuɗi ba ko kuma ka samu gata a duniya ba in Allah ya kaddara maka za ka ji daɗi in bai kaddara maka ba ka ji ba amma in dai ka bauta wa Allah ta'ala kuma to akwai kyakkyawan sakamako a lahira kuma ka samu duniya ba za ka samu wato lahira to kaga Allah ta'ala yana ba da sakamakon ibadan da ake yi da da'an da ake masa da addinin da ake masa a lahira ne ba a duniya ba karka ce ai in Allah ta'ala ya jarrabi wani da rashin lafiya da cututtuka ko da talauci mai tsanani da kai wai Allah ba ya son sa ne ko ba ya imani da kai ka karbi so wa qul lil ladhi bi dhurufi dahi hayyana hal ana ad-dahru illa man lahu qatar أما ترى البحر يعلو فوقه جية وتستقر بأقصى قعره الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يمسك إلا الشمس والقمر ka ga wanda yake aibanta ni da zuwa wata masifa da ta same ni ka ce to ma ana jaraba mutum ne ba mumini ba mumini ne ake jaraba gani shaddun nasi bala'an al'anbiya'u kuma al'amsar bala'an yubal al-maru ala qadri dinihi ana jaraba mutum gurgudun addini duka annaba suka fi shiga matsala da salihan bayi na rayuwa ce to ai babu mai shiga matsala da masu nuni sai Allah ya Ya ce to ba ka gani dabba idan tana da rai sai ka ganta tana karkashin ruwa ruwa ya canje ta amma tana mutuwa kuma ka ga an wuce ba ta da kima sai ka ta gongoro a sama ita take danne ruwa. ruwan yana ƙasa ba ka ganin cewa a sama akwai taurari da yawa amma ba tauraron da ake kamawa ya samu matsala sai rana da wata saboda me saboda matsayin sa wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman amma ya ƙananan taurari ba za ka ji an cewa an kama tauraro kaza a yi sallah a tashi a kama sallah da addu'a ba sai dai rana ko saboda haka ba ni za na ne abin da ya shafi ni'ima ta rayuwa ko matsala ta rayuwa ba shi ne ma'auni na imanin mutum ko rashin wato a imanin ba Allah ta'ala yana sa kanya ayyuka da ake yi na lada wato a lahira to amma kuma akwai abin da Allah ta'ala zai baka idan kana ibada idan ka da tsoron Allah kana fikirin Allah ka tawakkali ga Allah akwai imani a zuciyanka Allah zai baka nutsuwa na zuciya shi jin daɗin da Allah ya maka alƙawari za ka ga ko da ka shiga talauci da kuma akwai zuwa tare da ba za ka kimanci wanda in wani ne sai ya na hauka cewa ko su tuka ma zo su shige shi ko ya zama wawa ma ga kuma kana cikin hayyaci ko da wata masifa ta same ka ko cuta ko kuma rubutewan arziki ko shugabanci idan akwai tsoron Allah tare da kai da yi wa Allah ta'ala za a ta ka samu nutsuwa Allah zai sa maka hakuri wannan abin da zai ɗaga maka hankali ya na ka jin daɗin rayuwarka walwala ta zuciyan ko ita ta tafi akan ne akan walwala ta zahiri wanda ya walwala ta zahiri ya sha wahala wanda da muke ganin cewa suna da walwala ta zahiri kai baka tattauna da su ne kan irin matsalolin da suke galibin su ba za a iya bacci sai mutu a tura sai mutu a tura da kana gida da su za ku dawo ko je akwai wanda ya gaya ba sa bacci sai mutu a tura suna cikin damuwa na rikici na shugabanci da matsaloli na harkar kuɗi da sauransu sai ka zama mutum ya kasa bacci to ina jin daɗi sai kuma talaka ko a bakin hanya ka tafi da samu ma sai bacci ya ɗauke ka shi kuma a kan gadonsa ya yi ya yi ya buga ya juya ya sake juyawa bacci bai ɗauke yi wani sai ya kira masa sa sai a zuwa masa a jura bacci ko ya sha kwayan bacci kafin ya iya iya bacci sai ya shafa fara zan yi kafin ya bacci mai kyau sai kuma ba ruwan ka talaka kawai kana kana kana cikin ka kana gari ka je ka kwanta kai kai baccin ka har gari ya wani wannan ba shine ne ba shine jin daɗin rayuwa ba to da ka daina kallon wasu inda Allah ta'ala yi wa abin duniya ka ɗauka cewa wai Allah ba a san ka wannan ba gaskiya ba Allah ya ba da duniya ga wanda yake son wanda ba Zahira ne da addini da imani ba ba wa sai wanda yake sannan abu ne biyu inna ma yuwaffa sadi abin nan inna ma wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ana cika muku ladan qur'ana qiyama ma'ana Allah ta'ala da zai tauye maka ladan ka ba shine ma'anar cika zai baka ladan ka ranar qiyama tikik Karkai yi tamanin wani kai kyakkyan aiki ka cancanci lada goma sai ka je ka samu lada bakwai a nan duniya ne ake da azalumai? Wani za mutum aiki ya je tauye maka haƙƙinka amma Allah ta'ala baya zaluntan bayan inna Allah la yalzimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'imha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah bai zai zalunce ka ba ko dai da bayan zara kai aikin alkhairi kuma ka nemi ladan ka resa, ko kuma a je a tauye maka ladan a cikin maka ladan zai Ka in ma kyakkyawan aiki sai kai Allah zai ninnin kala ya ta ninnin ka inin ka goma inin ka kabari inin ka ɗari bakwai har ninki da babu iya Allah yana ba da lada da girma aure kaga shi ko inda ubangiji ta'ala ya gagara kenan shi falala da dai da kyautatawa ya baka abin da ka tantanta har ya kara maka aure to shine ma'anar wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal ana cika muku ladan Qur'ani da kiyama ba za a tauye muku ba kuma ba za a wato ainihin zalunce ku ba Allah ba azzalimin bayan ka ba ba zalunta bayin sannan aikin alhaki kuma in ka yi shi yadda ka yi shi haka za ka je ka same shi in ka tuba a nan duniya Allah ya yafe maka shi idan ka mutu ka tuba ba in ya ga dama ya yafe maka in ya ga dama kuma ya kama ka da shi kuma ba ba za a ƙara maka ba akan abun da kai sannan kuma wani bai zai laifi a zo a yi rinto a maka rinto a zo a tsora maka wannan laifi ba wadata zirwa ziratun bid'a ukhra ne kuma ni ba ya shafa wani kaga ubangiji ta ala adalcin sa kenan da ne. hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi qudusi ubangiji ta ala ce ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yadumanna illa yadda ya ku bayina waɗannan ayyukan ku ne nake kiyaye muku su ranar aljiya sannan nake ba cika muku dadan su nake kiya muku nake cika muku ladan su a dalilin me kiyayewa Allah ta'ala ya sa malaiku ana rubutawa tare da cewa ya san amma ma ya zubin yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد to da aka akwai malaiku na dama akwai na ana nan ana rubutawa ana ta rubutawa wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun duk sun sa abin da kuke aikata Allah yana sanar da su to ana nan ana rubuta an sa shi a fayil ne je lahira za a baka kaga Allah ya tsare wani. ba za a maka tushe ba wato a zo a shigar maka da wani laifi wanda baka yi ba sannan ba za a maka zare ba a zare maka wani aiki wanda ka yi ka je ka neme shi ka rasa shi ba za ka sami cikin iji ubangiji su ba mata sai dai to wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu wani wannan ya samu sakamako na kuma kar ya zargi kowa sai kansa domin shi jawo kansa Allah ta'ala ba a zalimi bane duk abin da ka gani kanka ne man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayh in kai aiki na gari ka amfani kanka in ka muna na kuma kai ka jawo kanka ba. shi sa ubangiji ta'ala komin sa dalla dalla ne duk da ya san abin da za ka yi ya san ka yi ba manta zai goma ka na rubuta na siya Allah baya mantuwa amma ya sa mala'iku suna rubuta kuma a ka fayil ɗin ka karanta da kanka ya kira kitabaka ka fadi nan suka je ma alika in ka karanta kuma ka tina lokacin da kai wannan sai ka tina zunubanka sai za ka ji wa wubi alkitabu fatara mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يتم ربك أبا حديث هكذا ودي دينغا gaga ga mujrimi mai sabon Allah yana tsoron sai ina to ana wani irin littafi ne ba bari babba ko karami ba ya kiyaye shi a sai da ya ga manya da kananan duk ya tina lokacin da yi har wannan dan karami ma yanzu ba a manta da shi ba har kai ka manta Allah bai manta ba Ina nan a fayyacin ka mala'iku ma sun sani ba za ka duk abun da ya aikata zai samu a wannan fayyacin Allah ta'ala ce ba a kan ko mutum ba za ka ba wanda za a zalunce shi a ƙara masa lekun kuka wanda wato ainihin bai yi su ba sai Allah ta'ala ce faman tuqtiha an nari wa huwa fil jannati faqad fa dukkan wanda aka nisan tashi daga wuta aka shigar da shi aljanna Janna, fa ga wanda ya samu babbar da ai ba da wanda ya fi aljanna mu shi don a duniya babu wata ni'ima yin aljanna kuma shi mumini musulmi ba abin da yake nema sama da aljanna in dai da imani duk kokarin ka da buga bugan ka zama in ka mutu aljanna ya tafi maka warka shi ne makarewa matsalar kenan matsala ta kare maka ne amma yi maka samu canza ba kwato da saura rina a kawo. sai ka ji wuta ka ga akwai damuwa ce amma daga ran da ka ƙetare sirati ka ganka a aljanna Wani ne ka za ka miƙe kafa ni'ima ce har abadan abada babu ranar da za ka tsari. to a ko ta ni'ima a duniya irin wannan ajin ni'imar duniya tana yankewa ala kulli shay'in ma qadalla abadilun wa kullu na'imin la mahala ba'in duk abin da ba Allah ban ƙarya ne kuma duk wata ni'ima bai gushewa ne inda ta duniya ne sai da ni'iman aljanna haka ni'iman aljanna ba ta gushewa ita inda za ta gushe kuma da nan ma za ta shiga da yanzu mai matsalar mulkin duniya shi ne kana tunanin zai kare za a kwace shi ko zai ko shekarun da su kare ka ba wani ko kuma za ka mutu ka bar shi ba shi ne matsala menene matsalar arzikin duniya kana tunanin talauci kuma kana tsoron ba a tsorace kake za ka talauci to tsoron talauci za ka ku dukiyar ka kar ƙari wannan tashi an kaje sai haɗa ka jin daɗin dukiyar da shi ɗari. kana tarkewa ka na ka rike na ka yin wannan ka fasa yin wannan saboda tsoron kar ka talauci kar ka samu karyan arziki to a lahira babu wannan tunanin barba har abadan abada idan an shiga aljannan ubangiji ta ala zai ce zai ce wa ɗan aljanna daga yau na yarda da ku ba zan sake yin fushi da ku ba har abadan abada wato ba da zai kore su daga gidan wani ya kai jannan ma da ko da haka babu ranar da liman za ta yanke ce su Allah ta ala ce wanda ya shiga aljanna ya samu babban rabo Wani wani ta ala faɗa cikin suratul hashr yace la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul Janna hum al-fa'ilun yan wuta ne yan aljanna ba ba sa zama daidai yan aljanna su ne masu rubu su ne masu rabban da yan wuta kan sun shiga uku ne azaba ce wanda take wanda ba ta misalto hadisi ya inganta a cikin sunan na imam tirmidhi mazalar ma ce mawdi'u sautin fi da ke min ad duniya wa ma inda za a ajiye kulala a aljanna ya fi duniya da abin da ke wato da za ka tattara nimomin duniya gaba daya da arzikin duniya da mulkin duniya da fadin duniya da ya kai inda za a inda dan ajanna zai ajiye kulala ba da ya kai inda za a je wato bulala aljanna ba wannan buri inda bulala za ta zauna aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin gaba ɗaya lalla za ka ta wannan nima wannan ne dai mutum in ya je in ya shiga ya sa ubangiji ta ala da kansa ya faɗa ce a dattu da ibadin salihi ma la ainu ra'at wa la udun sami'at wa la khatara ala qalbi wajh faqra in shi'tum wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an min aqami amal to da haka mutum Allah manzo sa ce na kana da wa bayina na tana da wa bayina nagari abunda ubangiji ta lati na tana da wa bayina nagari abunda wato ni'iman da ba su taɓa gani da idon idonsu ba kunne bai taɓa jin labari ba bai taɓa tsarsuwa a zuciyar mu Allah ta'ala ya koyi wannan ni'ima sai ka ji lahira sannan za ka same ta duk abin da za a gaya maka fa ka kance ni. Abdullahi bin Abbas bai ce laisa fi jannati mimma fi dunya illa rahma duk abin da yake na aljanna sai akan gaya maka shi akwai irinsa a duniya to suna ne ba suna ne ba in ce maka akwai mangoro a aljanna to sunan ne mangoro amma kar yi tsammani wai daɗin sa wai irin na duniya ne ina aka ce maka akwai gowa akwai abarba akwai inabi akwai rumman akwai dabino to kar yi tsammani wai irin na duniya wai daɗin sa ya zarta irin na duniya amma sunan ne iri ne don ka fahimta tunda a nan duniya ma ka ci biyu za ka ji daɗi ka sa abarba da kyau za ka ji daɗi gwaro goyi gobe a yau to shi za a ke gaya maka wani sunayensu ne iri ɗaya amma su ya zarta da su ya zarta irin na wato ainihin duniya to kaga wannan shine me shine babbar rabo din shine babbar rabo wanda ubangiji subhanahu wataala ya tanadawa bayin hadisi ya inganta a cikin musnad na imam ahmad manzon Allah ta sama ce man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljanna faltudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wal yati ila an-nari ma yuhibbu an yutahi duk wanda yake son anisan nisan tashi daga wutar jahannama sannan a shigar da shi aljanna to mutuwa da zo ta same shi yana da imani da Allah yana da imani da ranar lahira sannan kuma ya yi wa mutane abin da yake son a maka ai ba ka son mutane ba ka son mutane su ce ka ko su zalunce ka ko su cutar da kai ko su gaya maka baka a kan mazanu ko su ci mutuncin ka to kai ma ka kai wa mutane in kana so ka shiga aljanna ka ake nan shiga aljanna kai da mu'amala bayan ka yi imani ka yi ibada in ka son a kan saka daga wata saka a aljanna to kan mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau irin yadda kai ma kake son wato ainihin su mu'amalance ka idan kai haka to shi za ka za ka shiga cikin wannan ayan kamar su zai hannun nari ko da shi aljanna ta faka ba Allah ta ya kama na cikin yan aljanna ubangiji ta ala ce wa mal hayatul duniya illa mata'ul ruh rayuwar duniya ba komai bane face rayuwa ne na ruhi rayuwa ne na ruwa duba Allah ta'ala yadda ya siffanta duniya duniya rudu ne wai mai rudu ne rudu shi ne a nuna maka wani abu mai kyau a nuna maka wani abu a nuna maka cewa mai kyau ne ga shi nan mai amfani shi na biyan baka shi zai zama shirme shi ne ma'anar rudu ko kuma abu ne mai kyan zo ka karba sai ka zo sai a wanke sai ake baka shi wani gida ne za ka shiga shi na akwai nimomi da duk abin da ake so zo ka shiga ka za ka shiga sai a kulle kaga an ɗaya ka kenan ba ka kamar rayuwar duniya duk nimomi da ke cikin ta na ne ba hakika ba ne amma ba za ka gane ba sai ka mutu annasu mun ko idan ma saba mutane bacci suke ce sun mutu su farka ba su farka ne alai ai kaga ah a A sai duniya na rono ne duniya ba komai Allah ta'ala ya karanta maka sha'ani ya wani walakanta maka al'amari cewa ita ba kawai da ke zo mai sa za ta wuce ka ta hana ka neman wato ainihin lahira iya duniya a kallo min al-khalili wa ha a zallo min al-khalili ku shi mu bi tsiri ha kawman wato wa kuma ta ayi yi mai bida dari duniya in akwai kadadin ma duniya ta ce kadadin kadan ita ta fi karanci a cikin yan kadadin mai begiyar da kuma ke fi karkanci duk mai neman duniya ke fi wadatar kuma ka lura ka gani don dan kasuwa ne ko ko dan ko dan siyasa ne ko mai neman mulki a ce duniya kawai ya sa a gaba bai da addini wallahi ba wadatanci sai irin ko ba wahalin dai irin ba ba ga yana cikin wahala yana cikin wadatanta sai dai in ya hadu da addini idan Allah ya baka duniya ya baka addini to nan ne fa rayuwarka za ta yi ma an addina wa duniya idza ijtama'a wa ba al-kufra wal ifsaq lirajul mamakin cin duniya da addini idan sun haɗu Allah ya baka duniya kuma ya baka addini kawai na ba akwai abin ba, akwai abin burgi ai kowa ma zai so irin wannan kowa zai so tunda duniyan ba ta hana ka addini ba amma mamaki muni kulki da talauci ga talauci ga kuma fasikanci da rashin addini ba a kuɗe shi wannan muni kuma a duk mutum da bai da addini ko da azari ka ga yana samun duniya a cikin wahala yi shi ne wa a shigowa a ɓarsa minan tana kurumtar da wasu mutane ta ɗi ta ɗin ta kini ma zo kaga sun kiɗi mai ba tare da wani dalili ya buga nan ya tafi nan ya tafi nan sai ga rayuwar mutane abun to wallahi masu neman duniya abun to kai ne rayuwar abun to sai miskinai amma kai in duniya kake so ba za ka gane ba burge ka za ku gane Kuna burge ka da zaran an zo ana tajin su ma hankalin ka gaba ɗaya jikin ka sai jinin ka sai dawo jikin ka kana son irin wannan tajin wani yana da kaza yana da kaza abun yana burge ka ba ka son tajin ya kare ma in za a kawo ita in ma ka sake dawo da shi ko da duniyan ka za a rika amma wala da ya sa lahira a gaba duk wannan shi ne da burge shi ba abin da zai burge shi ana magana bayan Allah na gari wanda a dan halayen su zai ƙara masa imani to su ne yake son magana su ba irin wannan wannan shirme ne kawai amma in duniyan ne a idon ka ba za ka gane ba in tana zuciya Allah ya kawai ku ji tsoron Allah ubangiji ta ala cikin suratul qasas yace wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma inda Allah khairul khairun wa amma duk abin da aka ba ku na duniya na kowane irin abu ne to dan dan jin dadin rayuwar duniya ne dan da azonta abin da ke wurin Allah ke fi alkhairi to ba sai ka zabi abin da ke alkhairi ka zabi abin da ba zai kare ba aka abin da zai kare ai ne hankali shine wanda zai fifita abin da ba zai kare ba akan mai kare ba amma galibin halin mutane ba haka wani bal tufimun hayatar duniya wal akhiratu kal mu'amma to da haka kana da ana fifita rayuwar duniya akan lahira lahira ita tafi alkhairi ta fi wanzuwa shi yasa zaka samu duniya kuma Allah ya haramta maka jin daɗi ya haramta maka nutsuwa da kuciya da jin daɗi rayuwar ko da kana jin daɗi amma ba ka jin daɗi ko da haka ga kenan Allah ta'ala sai ya azabtar da kai ta wani yasa malama ce ta'isa abdul dinari wata ita abdul dirham bawan kuɗi ya wahala ya shiga uku ya halaka ga neman wahalille shine wanda duniya kawai yake wanda duniya yake ya sa irin wannan idan akwai tsoron Allah tare da kai duk wannan bai zai daga maka ran da ka waye gari ka ga baka da imani babu tsoron Allah wannan shi zai daga maka ko ne abu ya tauye maka imani ba ko tsoron Allah ka ko da shi zai daga maka kana mu magana mu'mini bayin Allah na gari waɗanda za ka iya koyi da su imanin kai karu da tsoron Allah wannan shi ne zai burge ka amma ba ba ba ba ba ba waɗanda suke yin duniya waɗanda mutane wasu bayan Allah da suka karo ne yana tafiya da dukiyansa suka ce ina ma muna da irin dukiya karo da Allah ta ala halakar da annabi na abin afuwa da Allah ta ala halakar da karuna bai kuɗi na ba annabi ba da Allah ya halakar da karuna ya suka gane a kai kuskure suka yi da suka yi buri irin dukiya karuna suka ce ai zuwa za a ban haka yake saka lamarin Allah ya saboda haka sai yusuf burge da wani ga sai shirme ne kai baka sani saboda haka ka koma ne zuwa ga tunanin bayan Allah fa tashabbahu in lam takunu mithlahu in tashabbu alayhi rijal falaq kai koyi da bayan Allah na gari ko da baka zama irin su ba koyi da su akwai rabo a ciki akwai babban rabo ba za ka iya kamo su ba kam amma kuma koyi da su zai ka kwaikwaye su din la ta'rizanna li zikrina ma zikrihim zai tasfahihu idza mashakal mu'ad in ana magana su ma karka kawo maganar lafiyayyen ina tafiya ba dai zai ke da gurgu ba ne tafiya su kare taɓa zama to mu kura ne abin da ya shafi harkar addini su ne kafan su a duke suke daga domin koyi da su amma ka je kana koyi da mutanen duniya su ne suka ne maka suka ne maka yi hadisi ya tabbatar cikin sai muslim manzala kuma ce wallahi duniya bil akhirati illa kama ya zamin du'adukum usbu'ahu fil yammi yanzur bima tashu ilayhi yake wallahi duniyar ne an kwatanta ta da lahira banda wuce kamar ɗayan ku ya sa tsanta a cikin teku sun san teku ko ruwan da ba da iyaka ba ka san iyakansa ba turawa ma ba su san ƙarshensa ba kamar tekun atlantic nan mana kogi na na na na lagos a yi ta tafiya ba a san ƙarshensa ba to kamar wannan tekun ne ka sa tsanta ka cire to ala ka rage ruwan tekun to haka tazaran jin daɗin duniya da na lahira yi Ina duniya ba kawai ba ba kawai ba ne shirme maza ta ya wuce wata dabba yar karama ko kunne ba ta da shi ta zama mushe sai za a ce ya kuke gani wannan wannan dabba tana da wani kima ba za ku ɗauke ta suka tara ta layi ko tana da kunne ba ne ba da ta wannan walakantacciya maza ta ce ko, wallahi duniya ta fi walakanta a wurin Allah ne da yadda wannan dabban take walakanta a wajen masu shi ba komai ba ne ta kai kuken sauro kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah duniya ba ba ne. Allah ta ya ce wa mal hayatud duniya illa mata'ul Kasa da yace a tafsirin wannan ayan yace iya mata'un masrukatun aw shakatu wallahi an tabma halla an ahli yace wallahi ɗan dadin duniyan ma wanda Allah ta ya ce akwai shi mai ruɗi yace duniya ma wannan dadin ma za a bar shi kuma yace ya rantse da Allah wannan duniyar ta ku ta ke ma gaba ɗayan ka duniyar ma yace billahi la ilaha illa Allah huwa ta ku ta warkaje ta bar ma su ma a neme ta sama da kasa ma a abun nan a rika ta to idan akwai yace fakulu min hadhihi al-mata'i da Allah idan akwai wani abu na jin daɗi a duniya wanda yake mai muhimmanci shine da'a wa Allah ta'ala yake so daga jin daɗin rayuwar duniya ku rike da'a Allah ka rike ibada ka rike zikiri ka rike tsoron Allah ka rike karatu karatu alqur'ani sauraron ilimi ka rike abin da zai gina maka lahira shi ma yana da daɗi to iya wannan ya idan mutum yana da imani yana jin daɗin imaninsa magana ce za ka halawatar iman man rafiya billahi rabba, wa bi islami iman wabi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da ka imani ana dandanon da'in ka to ka karfafa imani ka kaji dadin imani ka karfafa ibadan ka kaji dadin ibadan ita ma tana da ni tana da dadi juriyar qurratu aini fi salat wanda da an ya farin ciki na da din dadi na ya zama ina cikin sallah da sauran ibadu ko da haka walam ara kalma ma'rufi amma mazaquhu fa qulun wa amma wajhu fa ban ga wani abu wanda dandanon sai ke da dadi ba fiskan da yake da kyau inda zaki kamar aikin alheri ko za ka yi aikin alkhairi daga cikin wato abubuwa na jin daɗin wato ainihin rayuwar duniya don ibada tana da daɗi ka kokari ka ka gyara imaninka, ka ka karfafa imanin ka har ya kai da za ka iya wato jin daɗin ibada ne shi ke nan fa hutawa sai zama duk abubuwan duniya kuma shirme ne a wajen ka ba su da kima ba su kone maka ido ba ko ka ko kayi amfani da su ba za ka ji daɗi ba kamar a ce ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya za ka kai ka zama cikin ahlul akhirati kenan ba ahlul duniya ba ka zama cikin yan lahira ba yan duniya ba Allah ya da kai daga hayaniya da shirki ubangiji ta Allah ya kare mu da karewa sai Allah ta Allah ya ce ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصدموا وتشتقوا فإن ذلك من عزم وكان يجي تعالى كده تبلغن في اموالكم الله تعالى ليس ربيك واكن ابون دي شافي شاهين دوجوين كده زي تعالى wa anfusikum kuma zai jarrabe ku akan abin da ya shafi ku, wato ya jarrabe ku da cututtuka da bala'i wala tasma'unna min na utul kitaba kuma Allah ta'ala yace za wallahi za ku taurara daga da aka ba littafi sune mutu da nasara min qablikum wanda suka zo kafin wa min alladhina ashraku ashraku da kuma mushrikai azan tsira za ku taurari cutarwa ne za ku zage ku za su tsangome mu za su gaya muku baƙaƙen manzanni za su guje mu za su wadakanta ku amma wa in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana daga cikin muhimman al'amura da daga cikin manya-manyan wato ainihin al'amura a nan ubangiji ta'ala yana ba mu'mini haƙuri cewa zai jarrabe su da matsaloli a cikin dukiyan ko dai ka yi asarar dukiyan ka talauce ko kuma Allah ya dora maka talauci ba kai zuciya ba da shi wani kawai babu ita talauci mai tsanani duk wannan jaraba ne abin da ya shafi sha'anin dukiya zai jarabe ku a kawunan ku akwai tsanance-tsanance akwai rashin lafiya akwai mutuwa da sauran. duka waɗannan idan kayi hakuri za ka tiri ma ubangiji ta ala ya ce wala nan bi wannan kun bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المسلمون الله يجزاهم جزاهم ذنوبا da wani abu nan kawai ‘ya'yan itatuwa da rayuka da akarori matsaloli daban-daban amma gini ta ala ce kawai masu hakuri albishi wanda yin abu ya sami su sai inna da zai ina da yawa duk wanda ya yi imani da Allah ta'ala ke tsora masa masifa shi zai yaye masa kuma zai ba shi ladan masifa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke ga Allah kuma za mu koma to sai Allah ta'ala sai ba shi hakuri ladan masu hakuri ko wani ta'ala ce suna da darajoji irin wannan mutane suna da darajoji rana kiyama suna da gafaran ubangiji ta'ala kuma su ne shige su suke kan hanya a nan duniya to da haka sai ka hakuri kan masifu amma dai lallai Allah da zai kare ka ba zai jarrabe ka amma maganin wannan jarrabawa ne ne jarrabawa a dukiya a ranka a ƴaƴanka a iyalinka da sauransu wanda ya shirya ba shine wanda ya yi haƙuri ubangiji ta ala faɗa cikin suratul Ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wata musiba da za ta same ka tana samun ka ne da izinin Allah duk wanda ya imani da Allah Allah ne ya tsora masa shi zai yayi masa sai Allah ya shirya da zuciyarsa sai ya samu nutsuwa wajen tarban wannan mutum sai ka za ka bala'i zai samu mutane da yawa amma in kai sai ka ga wata abin ka kashi kashi cikin bala'i sai ka ga wani Allah ya shirye shi ba ta daga masa hankali ba ta hana shi addini ba ba ta ruda shi ba bata rikita shi ba wani kwanai daga ya timauta ya yi rikice ya bar addinin sa ya yi da Allah ya gina ta kame kame masu abubuwa kuma yana ga wasu ne hanyar tsira a ga wani Allah ya masa hukuma ta wannan bangaren kenan idan ka karfafa imani ka sai Allah ya zuciyanka a cikin dukkan matsalolin da wato ainihin ake samu Allah ya baka ladan wannan mutum ubangiji ta lace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah yana ba ma ba ko su ba da haka zai dinga baka wato ainihin lada amma matsaloli kan ba za ka kushe da su ba Allah ta'ala da zai bar ka haka ba sai ya jarrabe ka don ya jarraba imani ko da haka ba wai jarrabawa ne matsala ba zai iya haƙuri zan iya jurewa me zai biyo baya zan samu ladan wannan jarrabawan zan ci jarrabawan ko ba zan ci ba shine abin da ya kamata mu mai da hankali a kansa? idan kai mai haƙuri ne za ka fi zanen jaraba haka nan cutar da kai da kafure suke yi da zagin ka da walakanta ka duka wanda ya zo ko hanyar Allah zai samu matsala kamar yadda manzonin Allah suka samu matsaloli a Makka da dadi mazan an walakanta shi ba irin abin da bai gani ba duk wanda ya dauki hanya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu matsaloli daga makiya daga abokanin gaba daga masu hasada daga wurare daban-daban babban maganin abu shi ne hakuri sai Allah ta ce wa in tafiru wa tattaqu idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah ba ku bar addinin ku ba wanda zalika min Kuma umur wani da cikin muhimman al'amura wanda Allah zai dauka darajar ku da ma janna ba a samun sa sai aiki ga matsaloli wuta kuma ana ta ne da bin sha'awa abun da rinka kawai to da ka mu yi haƙuri akan matsaloli na rayuwa da jarrabawa kuma ne ta ala sai sa mana nutsuwa a rayuwar mu ba za mu tuntu da wannan abun ba kuma sannan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladan masu haƙuri ya dauka darajar mu wato ainihin al'ahira ko abun ya same ka wallahi za ka samu nutsuwar ba ka da wani tashin hankali ba ka da wani matsala zai ɗaukaka darajar ka ne yau da ladarka ka samu ladar da ake samu na masu haƙuri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. daura mace tana jinin tana jinin al'ada wato ran da za a daura auren ta tana tana cikin jinin haida bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, jinin al'ada ba hana daura aure ko jinin biki kawai dai yana hana saduwa ne za a daura auren amma ba su sadu ba sai jinin al'adan ya dauke saboda ubangiji ta ce wa yas'alunaka anil mahidi kul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid a kawar cewa mata a lokacin da suke al'ada na'am yace malam sujadan katun alqur'ani kan tasbihin sa daban ne eh, ya zo a hadisi zaka ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa wa shaqqa sam'ahu wa basrahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan tasbihin ake son kai in baka iya ba kuma kai irin tasbihin da ake a sallah hmm. yace malam cikin addu'o'in bude sallah kan wanne ne firin jayi. wanda ya fi rinjaye ko ya fi ƙarfi shi ne Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyab min ad-danas Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was sajj wal barad wannan shi ya fi inganci amma sauran su ma ingantattu ne duk wanda kai masu bukata addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah kara mana imani da tsoron Allah Allah ba mu ladan azumin nan da ladan wata Ramadana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بدن اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين